Bisa ga dukan alamu dai matsalar rashin tsaro ne ya fi ɗaukar hankalin jama'a a wasu daga cikin jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya, musamman ma dai wannan lokaci da mahukunta suka dukufa wajen yaƙi da yaɗuwar cutar corona a kusan kowane ɓangare na duniya. Jihohin Niger da Kogi da ma wani yanki na ƙananan hukumomin Fatigi da Kayama a jihar Kwara suna ci gaba da fuskantar miyagun 'yan bindiga masu satar mutane da yin kisan gilla ga jama'a tare ma da satar dabbobi al'amarin da ya jefa dubban mazauna yankunan cikin wani yanayi na tashin hankali da tsoro. Ko a ƙarshen wannan mako da ya gabata ma dai 'yan ina da kisan sun auka ma wasu filani makiyaya a yankin ƙaramar hukumar da kina ta jihar Kogi inda suka hallaka mutane hudu tare da kashe kimanin shanu guda tara kamar yadda shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya Da miyatti Allah a jihar Kogi Alhaji Wakili Damana ya yi ƙarin bayani. Yanzu dai abin da ya faru kusa kusa nan mutane ne da matansu da komai an zo an kashe mata a yanka wata da wuka Kamar mutum nawa kenan aka kashe? Mutane hudu an kashe dabba. dabbobi tara tara. To wannan al'amari dai ya sa tuni rundunar 'yan sandan jihar ta kogin ta ce ta ɗauki mataki na shawo kan matsalar inda ma ta ce tuni har ta cafke wani mutum guda da ake zargin yana da hannu a kai wannan harin. kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar ta kogin asp williams aya ya yi mun ƙarin bayani yanzu dai akwai wanda muka kama sun wayannan shanun da aka kashe mun ji akwai da aka tabbata an ce aka yanka shanun akwai wanda muka kama shi da nama to shi zamu yi na kan bincike da cewa ko za mu samu wayanda suka aikata wannan aikin amma su suka zo suka atake mutanen sun gudu kamar mun samu wannan rahoton mu shiga wannan a jihar Niger kuwa bayan rasa rayukan ɗaruruwan mutane a sakamakon hare-haren waɗannan 'yan bindiga musamman a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da Rafi da ma ƙaramar hukumar Mariga. A yanzu haka ma dubban jama'a ne za su gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah. a wasu wurare da ba gidajensu ba a sakamakon tserewa daga garuruwansu saboda tashin hankalin 'yan bindigar. Alhaji Ismailu Modibo shine shugaban karamar hukumar rafi inda a yanzu lamarin ya fi ta'azzara. To a wannan ƙasa namu dai yadda mutane suka yi gudun hijira bila adadin muna ƙara kira a tashi tsaye gwamnatin tarayya ta ƙara kawo mana ɗauki a turo mana jami'an sojoji amma a yanzu in har aka ci gaba da yadda ake yi yanzu wallahi Allah kaɗai ya san irin iftila'in da za a shiga a kasar nan gabaki daya domin arewacin Najeriya yanzu ba karamar hukumar rafi ba abin da aka dosa yanzu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai in ka ji ana maganar covid-19 ba a ga fitina ba ne yanzu in ka shiga karamar hukumar rafi kana wa mutane maganar covid-19 ai kana yaudaran kanka ne ai bandit su suka dame mu yanzu su ne kuma alloban da ya fi addaban wannan saboda in ka dubi kiyasin mutanen da barayin nan ke kashewa a wannan kasa ai sun fi yawan ma mutanen da suka mutu a Najeriya gaba ɗaya na COVID-19 to kaga ko baiwa al'umman mu muna bin dokokin COVID-19 kamar yadda gwamnati ta tsara amma ba shine alloban da ya dame mu ba yanzu irin na barayi